عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الدائي إلى الدين القويم والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون فإنه لا فلاح لكم في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بتقوى الله تعالى أيها المؤمنون إن البغي والظلم ذنب عظيم وهو سبب كل شر وفساد وكل بلاء وعقاب وهو منبع الرذائل والموبقات ومصدر الشرور والسيئات وأنه تصدر سلاسل العيوب والآفات ومتى شاع في بلدة فقد انعقدت أسباب زوالها وتحول لباسها وبه تفسد الديار وبه تخرب الأوطان وبه تدمر الأمصار وبه ينزل غضب الواحد الجبار القهار قال الله سبحانه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وقال عيدا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أقذفه عليم شديد وقال تعالى وكم قصبنا من قرية كانت ظالمة وقال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على أروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أيها المؤمنون إن الله تعالى نفى عن نفسه الظلم وقال عز وجل وما ربك بظلام للعبيد وقال أيضا ولا يظلم ربك أحدا وقال أيضا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال أيضا وما الله يريد ظلما للعباد وقد حرمه تعالى على نفسه وفي الحديث الإلهي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تزالموا فعلم الله, فعلم الله تعالى عباده في هذا الحديث أنه حرم الظلم على نفسه فهل أن يجعله محرما بين عباده فجعله أن فجعله محرما بين عباده وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الظلم في أعظم في أعظم مجمع وموقف فقال في خطبته يوم عرفة ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا وفي صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال فيما يرويه مسلم وغيره المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وقد تحدد الله تعالى أرباب الظلم وأهله وقال جل ذكره ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله تعالى للذال فالله تعالى للظالمين بالمرصاد وفي صحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد وقد لعن الله الظالمين فقال ألا لعنة الله على الظالمين وأخبر سبحانه أنه يبغضهم فقال والله لا يحب الظالمين والظلم يا عباد الله من أعظم أسباب ارتفاع الأمن وزوال الاهتداء عن الأفراد والمجتمعات قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فبقدر ما يكون في الفرد والمجتمع من الظلم بقدر ما يرتفع عنه الأمن والاهتداء فالجزاء من جنس الأمل وما ربك بظلام للعبيد أيها المؤمنون اتقوا الظلم فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر أن الدنيا تملأ في آخر الزمان ظلما وجورا وها نحن نشهد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الظلم قد فشى وشاع بين الناس في الدماء والأموال والأبضاء والأعراض وكم نرى من أرباب الأسر والبيوت الذين جنوا على أهلهم وظلموا أولادهم وزوجاتهم وكم هم التجار الذين دلسوا بضاعتهم وغشوا وكم هم الولاة الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وحكموا القوانين الوضعيه ولم يعدلوا في الرئية ولم يقسموا بالسوية وكم هم الذين أطلقوا لأنفسهم الأنان في الأعراض الناس ودمائهم وتفكهوا بدمائهم إنهم كثير وكثير وكثير قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله فيا عباد الله تداركوا الأمر قبل الفوات الأوان فما هي والله إلا ساعة ثم يبعث ما في القبور وحسل ما في الصدور وعند الله تجتمع الخصوم فيقتص للمظلوم من الظالم فتحلله أيها الإخوان من المظالم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته من سيئات صاحبه فهم عليه أيها المؤمنون أما مراتب الظلم فهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات وكل ذنب وخطيئة تقارفه يا عبد الله فإن ذلك ظلم منك لنفسك وبغى عليها قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وما أكثر ما قال الله عند ذكر العساة والمذنبين والظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكل مذنب وعاث فإنما يجنى على نفسه ويعرضها لعذاب الله العظيم وإقابه الشديد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ابن ماجه وغيره بسند لا بعث به عن سليمان بن عمرو بن الأحوس عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجنى جاد إلا على نفسه فتخففوا عباد الله من ظلم أنفسكم بامتثال ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه والتوبة مما فرط من الذنوب أيها المؤمنون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم بجميع صوره وأمر بمجاهدة الظالمين ورفع الظلم عن المظلومين وقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله وأنزل كتبه لإقامة القسط ورفع الذل قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فإذا تركنا الظالم ولم نأخذ على يده فقد خالفنا ما جاءت به الرسل ونحن محددون بأقوبة عامة ومحنة عاجلة وعن أبي بكر الصديق أنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يؤمهم بعقاب منه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 وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحاب الكاء فأطعمهم وهفاة فأحملهم وأرات فاقصهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأهزال إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأفله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأفله لنا آخرتنا التي فيها إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فواتها الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك ذاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك مكبتين اللهم اجعلنا لك أوابين المنيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم ش... اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نكمتك وجميع ساختك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم خذ بناسيتنا إلى الخير يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسلامة في ولاية جنب خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan muji tsoron zalunci yana halaka ƙasa yana halakar da 'yan ƙasa yana mayar da mutane baya muna kuma jajantawa ga abubuwan da suke ta faruwa a wurare daban-daban na kashe-kashe daga katsina daga kwara daga ina ne inda ake kashe ka ji gwamman mutane an kashe su mutane ne yan uwanmu yadda kowa daga cikinmu yake gudun mutuwa haka suke gudu haka ta ritsa su na roƙon Allah ya fi musu zalimai da suke irin wannan zalunci Allah kai musu kamun kamun ka da ya zabanto garau bangiji muna roƙon ka ya Allah wannan irin zalunci da yake faruwa a bayan ƙasa Allah ubangiji ka kawo ɗauki Allah ka kawo ɗauki ya Allah Allah imin maka laifi ka yafe mana ya Allah idan ta sanadiyar mu ne waɗannan abubuwa da laifukanmu mu ne ya Allah ka ba mu damar tuba ya Allah ka sa mu gane kura mu ya Allah Allah ka ba mu ikon gyarawa gefe guda muna kira da shugabanci da ya ji tsoron Allah Allah zai tambaye shi duk abin da ka yi shi ba ka saka ƙarfinka ba haka kawai kake magana ka yi Allah wanda rai shi kenan ka bar abin ya ci gaba ko don siyasarka ko don wani abu da kake da shi wani abu da kake tsammani Allah fa yana kama azzalumai ma matsalar zalunci jama'a komin ka, da azumin ka da ka, da yawan karatun ka da din nagartakka da kake da ita dan zalunci ya bayyana a ƙasa sai ya shame ka ba wanda zaluncin zai bari hatta mutanen kirki sai dai in an mutu an tafi Allah ya ware na ware amma musifar sai ta shafa har na kabari tana shafansa katada yana cewa kunamu a ƙarƙashin ƙasa suna jin zafi suna gaya ma junansu cewa ba wanda ya jawo musu sai azzalumin ɗan adam da yake bayan ƙasa su kuma suna ƙarƙashin ƙasa subhanallah na musifa ta kai musifa muna kira tsirar da suke ganin kamar za su yi mashugabanni da suke abubuwa ga wannan ya fita daga nan wai ya shiga can saboda watakila yana jin tsoron barazana abinda za mu gaya muku nasiha ce wallahi ba kuma fada muke muku ba kuma wasar ku muka ba amma in dai kana gwamna ka zalunci talakawanka sama da miliyoyi wai ka kaura ka komawa wani guri a tsammanin ka ka tsira wallahi tallahi ba ka tsira ba kuma ni wata aya ma nake jin tsoro ko ta arba'in da wani abu ne cikin suratul qamar ita ayar nake jiye musu tsoro kafiran makka haka suka yi ta zalimtar manzon Allah suka ce mulki a hannunsu yake suka ce dukiyar makka a hannunsu take shi yaushe ya zo kowa sai ya zaro sai ya dawo jam'iyyar su abu jihal suka tattaru suka tattaru ubangiji sai fara tuna musu yana cewa a kufarukun hairun min ula'ika yanzu ku waɗannan da kuka taru yanzu anan kuka taru gari kuke ku ce kafiran lut kun fi waɗancan ba za mu iya halaka ku ba haka kuke gani, haka Allah ya gaya musu cikin suratul kamar ya sake turowa yace am ƙono da na'anu jami'un muntashir ko kuma ma faɗa suke suna cewa su ne jama'a masu ƙarfi za su taimaki junansu na haka duwar da ya shiga cikinsu ya tsira haka suke faɗa sai Allah ya ƙara ya ce musu sayi zamul jam'u zan rusa ƙaron wallo da dubur kuma kowa zai juya a guje sai ya rasa inda zai shiga muna jin tsoron kada Allah ya muku haka abinda za ku yi ma ƙasar nan ba kaura ne daga can kawai shi da abin ba ku yi ma al'ummar adalci wallahi tallahi shi da mafitar ku amma in dai zaluntar mutum za ka yi ka zalunci 'yan ƙasarka ko 'yan jiharka wai za ka tafi wani guri kana tsammanin za ka tsira wallahi tallahi ba za ka tsira ba Allah yana nan Allah yana nan don haka ƙarshen dai ƙarshen dai in ba a yi sa'a ba sai hu zamul jam'u wai wallunan dubu Allah ya ce zan rusa taron su wannan ƙarfin da ake haɗawa Allah ya ce wallahi zan rusa shi kuma idan na rusa shi kowa sai ya juya a guje ya rasa inda zai shiga kuma zan kama shi akwai abinda muke ba ku shawara masu mulki wallahi ku yi adalci mu shawarar ku kenan gare ku in kun ji zafi ba dai muna son ku yi adalci don ku tsira in ma ba ku ji daɗi ba muna gaya muku gaskiya wallahi adalci shi zai taimake ku amma ku zalunci wannan ku ƙaura ku koma can ku ƙaura ku koma can wallahi ba zai kai ku ba in dai ba kaura kai daga gidan zalunci ka koma gidan adalci ba wallahi ba za ka tsira ba amma ka yi zalunci ka kaura don tsoron wasu mutane Allah duk sai ya haɗa ku ya rusa ku sayi ku zama jam wai wallo na dubur ƙur'ani ne yake magana am ya ƙonu na nahanu jami'un muntasir kuma cewa suke mune jama'ar da muka fi kowa ƙarfi mun fi kowa ƙarfi muke da ƙasar muntasir kuma za mu taimaki kanmu da kanmu wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama ya bari ko za mu taimaki kanmu Allah ya ce sayuhu zamul jam zan rusa taro wallahi duk wani azzalimi ya ji tsoron Allah duk wanda ya cuci wani mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron gamuwa da Allah Allah baya bari ko matarka ko ƴaƴanka duk wanda ka cuta wallahi ka jira arewar kusanci kenan ko kai ko mahaifiyarka ka zalunta wallahi ka jira Allah ba zai bari ba Alekar shugabanci talakawa ka yi duk abin da za ka yi ka su sai za ka kaura za ka koma can ya ta kaurar daga can Allah zai tura ku wala Allah tura ku zai sai ku zamul jam muna gaya muku da faɗin Allah ku dawo gwamnati ku dawo shugabanni ku zo ku yi al'ummar ku adalci shine kaɗai abin da zai kwace ku abin Allah amma idan ba wannan kuka yi ba na rantse da Allah ba za ku tsira ba duk da barbarun ku sai sun kare duk da barbarun da kuka shirya za su kare Allah ba ka da dangi da shi da ka kawai yi ma al'ummar ka adalci a ce baka mutum saba'in an kashe saba'in nawa aka kashe a baya ko ɗaruruwa nawa har yanzu yi ake yi kuma ba ma wai ta waɗanda aka kashe ba kawai wai ta yaya kawai za su wai su ya za su sake dawa kan mulki kawai shi da damuwar su Allah yana kallon ku taken bar shi da mu ji tsoron zalunci mu ji tsoron zalunci za mu ga yadda Allah ya da azzalumai da ƙarfinsu da komai wallahi yadda Allah ya da su godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kai? Karshe mai kyawu na masu tsoron Allah ne babu ƙetare iyaka sai akan azzalumai muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda ba shi da abokin tarayya shi kadai abin bautar na farko kuma abin bautar na ƙarshe ta shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya kira zuwa ga addini tsayayye mai shirya zuwa ga hanya madaidaiciya kira da aminci su tabbata gare shi tare da alayensa da sahabbansa gaba daya bayan haka ya ku bayan Allah muminai ina fa tabbatar muku babu rabo babu cin nasara babu kuma tsira cikin duniya da lahira sai in mutum ya ji tsoron Allah ya ku muminai zalunci da keta da mugunta da ha'intar mutane da zaluntar su zunubi ne mai girma Shi ne kuma sababin kowane irin sharri a bayan ƙasa sannan kuma ne sababi na kowane irin farda a bayan ƙasa sannan ne sababi na kowane irin bala'i da ukuba sannan kuma shi ne mabubbuga na munanan halayya da abubuwan da suke halakar da al'umma sannan mabubbuga ce na sharri da munanan ayyuka daga cikin ne sarka ta ɗaura mutane da jansu a inda bai kamata ba suke faruwa da aibubbuka iri daban-daban duk lokacin da zalunci ya yaɗu a cikin ƙasa babu shakka Allah ya ƙudurto sababban gushewar wannan ƙasa ko rashin jin daɗin wannan ƙasa ko kuma Allah ya canza mata tufafi na aminci ya kawo mata tufafi na tashin hankali da zaluncin shugabanci ne Allah ke dirka kadda gidaje da zalunci shugabanci ne Allah yake rusa ƙasa da zalunci shugabanci ne Allah yake dirkakar da garuruwa da zalunci shugabanci ne Allah yake saukar da fushinsa shi kadai mai tilastawa kuma mai rinjaye Allah ya faɗa tsarki ya tabbata gare shi yana cewa waccar alƙariyar ka fassara ka hanga alƙariyoyin suna da yawa akwai samudawa akwai mutanen lot akwai ware ne Allah ce waɗancan alƙaryun duka halakar da su muka yi da suka yi zalunci akan talakawa gwangiji ya sake faɗi yana cewa haka nan muke kama alƙariya idan mun kama ta kamun ubangijinka mai ƙarfi ne alhali lokacin da kake zalunci Allah ya ce kama wanta mai tsananin gaske ne da raɗaɗi ne sakar da su na alƙariyu a lokacin da suka yi zalunci Allah ya sake faɗi yana cewa da yawa na alƙariyu mun sai ga garuruwan nan sun zama kufayi katanga ta sarewa ta kuya da rijiyoyi sun wofantu ba masu ɗiban ruwa da katangu masu tsawo duk sun an gina su amma babu waɗanda suka gina su mun kayar da su Allah ya ce wannan shi ne ƙarshen azzalumai ya ku mu'minai Allah sarki ya tabbata gare shi da ɗaukaka ya kore zalunci daga barin kansa yana faɗi yana cewa ubangijinka bai zamanto azzalimi ba ya sake faɗi a wani guri yana cewa ubangijinka ba zai zalunci mutum ɗaya ba ya sake faɗi a wata gurin yana cewa Allah baya zalunta daidai da ƙwayar zarra a wani gurin Allah ya sake faɗi yana cewa Allah Ubangijinku baya nufin zalunci ga bayansa, ya haramta ma kansa zalunci girma ya tabbata gare shi ya faɗi cikin hadisi wanda abin zarri ya ruwaito daga manzan Allah manzan Allah ya ruwaito daga Ubangiji mai ɗaukaka da cewa ya ku bayina na haramta zalunci a kai da, na sanya shi a tsakaninku abin haramtawa kada ku yi zalunci Allah ya sanar da bayinsa cewa kada su yi zalunci cikin wannan hadisi amma Allah ya haramta ma kansa zalunci kuma ya sanya zaluncin haramun ne a tsakanin bayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi shela na haramcin zalunci a wani taro da yayi a Arfa a wata matsaya da ya tsaya yake gaya wa mutane a cikin sa ta ban kwana ko Arfa Yake ku saurara lalle lalle jininku lalle lalle dukiyarku lalle lalle mutuncinku haramun ne a kanku wani ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiyar wani ko ya zubar da jinin wani kamar yadda haramcin ya tabbata a yau din nan a cikin wannan wata din naku kuma a cikin wannan gari na makka ya zo a cikin sahihul buhari manzo Allah yana cewa ku ji tsoron zalunci domin zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama Allah ya sake faɗi yana cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba kuma ba zai taɓar da shi ba ba zai kuma tozarta shi ba Allah ya yi alkawarin yin azaba ga dukkan waɗanda suke masu zalunci da su da iyalansu ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa kada ku yi tsammanin Allah ya rafkana daga abin da azzalumai suke aikatawa ko da ya musu jinkiri Allah ta'ala madaukaki ga azzalumai yana jiran su a madakata ya zo a cikin hadisi na abi Musa al-Ash'ari yana cewa annan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle Allah yana yin jinkiri ga azzalumi har lokacin da ya kama shi ba zai kwace ba sannan annabi sai ya karanta wannan aya ce haka nan ubangijinka yake kama alkariya tana azzaluma min kamun Allah mai raɗaɗi da kuma mai tsanani Allah ya la'anci azzalumi a inda yake cewa ku saurara la'anar Allah ta tabbata akan azzalumai Allah ya ba da labari tsarki ya tabbata gare shi akan cewa yana kin azzalumi kowane irin azzalumi da yake zaluntar mutane Allah ya ce ni Allah ba na son azzalumi ya fita daga cikin soyayya ta zalunci ya ku bayin Allah yana daga cikin mafi girman sabban da suke ɗauke zaman lafiya a ƙasa suke kuma gusar da nutsuwa a cikin 'yan ƙasa yake gusar da nutsuwa ga ɗaiɗaikun 'yan ƙasa da kuma al'ummar gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba waɗannan babu shakka akwai zaman lafiya tattare da su kuma suna cikin shirya gwargwadon yadda zaluncinka yake a matsayinka na kai kadai gwargwadon yadda al'umma take yin zalunci a matsayinta na al'umma gwargwadon yadda mai mulki yake zalunci akan yadda yake ka. haka kuma gwargwadon yadda za a ɗauke muku zaman lafiya da aminci da samun nutsuwa domin sakamako daga nau'in aikin da kai ake sakan maka da shi kuma ubangijin kai ce ba na zalimtar bayi abinda suka yi shi za su gani ya ku muminai ku ji tsoron zalunci ku mai gaskiya abin gaskatawa ya ba da labari cewa duniya za ta cika da zalunci a ƙarshen zamani da ɗagawa da zalunci na masu mulki za su zalunci kowa ba za su iya kama kowa za su iya kuma azabtar da kowa kuma za su danne haƙƙin kowa kuma ba za su saurare ku ba sai ga shi yanzu muna shaida abin da annabi ya faɗa cikin gaskiya kuma ya bayyana babu shakka zalunci ya bayyana zalunci ya watsu a tsakanin mutane ana zubar da jini ba ruwan masu mulki ana kwace dukiyoyin mutane ana kashe mutane ana cin mutuncin mutane amma babu ko babu ko magana da yawa daga cikin wasu family sun watse saboda zalunci wasu gidajen sun watse mace bata san inda mijinta yake ba uba bai san ina ƴaƴansa suke ba ƴaƴa ba su san inda iyayensu suke ba kowa ya fantsama babu shakka irin wannan al'amari na zalunci ba zai bar ƙasa ta zauna lafiya ba kuma babu wani wanda zai samu nutsuwa a cikin ƙasar idan dai wannan haka shugabanci zai tafi da haka babu shakka waɗannan za su jawo mutane matsaloli wasu kuwa daga cikinmu 'ya'yansu suka zalumta, wasu maƙwabtansu suke zalumta. wasu ma aiki ake ba su suke zamantowa azzalumai wasu matansu suke zalumta. wasu 'yan kasuwa ne da kasuwancinsu suke zalunci su yi ta dalili a cikin kayan sayarwarsu, su ɓoye laifinsu wasu ku shugabanni ne da barazanar shugabanci suke zaluntar mutane kuma su wa mutane idan kuma a samu wasu mutane su rinka kakkange su sun yi watsi da littafin Allah sun yi watsi da sunnar manzon Allah sun yi watsi da haƙƙin talakawa sun jefar da komai sun hukunta kansu da wasu dokokin da suka saba kansu wanda ba su yin adalci a cikin talakawar da suke kuma ba sa raba dukiyar ƙasa akan daidai da yawa daga cikinsu sun sake kawai abin da suka ga dama suke ka zalunci al'ummarka talakawanka a jihar ka zalunce su Ko suna so ko ba sa so ka kuma koma wani bangare da su dan wai ka tsira Allah tabaraka wa ta'ala zai kamo ka da yawa waɗanda suke azzalumai sun sake makawunan su suna cin mutuncin mutane suna danna haƙoƙin mutane suna zaluntar mutane suna kallo ana zubar da jinin mutane wannan da yawa da yawa da yawa ya faru ya ku bayan Allah riski wannan al'amari tun kafin wato lokaci ya kware wallahi babu wani dan lokaci da Allah zai bawa mutane illa sa'a daya minti daya ko awa daya Allah ya kashe mutum shi kenan an gama wanda kawai zaka saurara a ƙarƙashin ƙasa ranar da za mu tono ka daga kabari kuma fitar da abin da ke cikin zuciyarka a wannan lokacin ne in kana da jayayya da musu da lauyoyi duka sai ka tara a gaban ubangiji ka ba shi dalilai na ta zalunci mutane kuma dole a barka ka shiga aljanna a lokacin Allah zai yi kisas ga waɗanda aka zalunta daga waɗanda suke zalunci yi kokari ka kubutar da kanka tun kafin wannan ranar ta zo za ka tashi babu mulki kuma za ka tashi babu sk babu wani mai zuwa gidan rediyo ya ziga ka don haka ka yi ƙoƙari ka kubutar da kanka tun kafin lokaci ya ƙure ba ranar da Allah zai yi isasin ɗaya bayan ɗaya na iya mutanen da ka zalunta da ka cuta na ka yi ƙoƙari ka kubutar da kanka hadisin abaku yana faɗa banzan tsira yana cewa wanda duk ya kasance a gunsa akwai wani abu da ya zanunta na ɗan uwansa ko mutuncinsa ko dukiyarsa ko jirinsa ko haƙƙinsa ko wani abinsa da ya cuta manzan Allah ya ce ka yi ƙoƙari ka je ka nemi halaccin wannan abun a gurinsa tun kafin a zo wani wuni da babu naira babu dala babu dirhari. in ka kasance kana da aiki kyakkyawa a ɗiba daga ayyukanka a biya su idan kuma ka kasance ma baka da kyakkyawan aiki sai a ɗebo munanan su a zuba maka sannan sai a harba ka cikin jahannama ina amfanin wannan rayuwa da kai ina amfanin wannan mulkin da kai ina kuma daɗin da kace ka ji a duniya ina duk waɗannan abubuwa a lokacin da aka ɗebo munanan ayyukan talakawanka saboda zaluncin da ka mutu aka ɗora maka gaba ɗaya aka harba ka cikin jahannama ina maganar mulkinka ina maganar daɗin da ka ji ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wani lokaci za ka ga ɗan adam ne da kansa yake zaluntar kansa da kansa duk wani zunubi da kurakurai da munanan ayyuka da kake aikatawa ya kai bayan ya kai bawan Allah sakamakonsa yana kanka baya kan wani kuma zaluncin zai tabbata ne akan ranka Qur'ani yana gaya maka yana cewa wanda ya ketare doka ta saboda zalunci waɗannan su ne azzalumai inji Allah tabaraka wa ta'ala yawa daga cikin mutane lokacin da zaka ji Allah yana ambaton cewa ban zalunci kowa ba mutane ne suka zalunci kansu da kansu baya tuna irin zunubin da yake aikatawa da munanan ayyuka da yake aikatawa da zaluntar wasu mutane da yake dukkan wani mai zunubi da mai sako wallahi yana jawo ma kansa ne ba wani yake jawo ma ba kuma yana bijiro da kansa ne zuwa ga azabar Allah mai radadi da ukuba wadda take mai tsananin gaske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hajjinsa na ban kwana ce kai ku saurara ku saurara ba wani mai jan laifi ko mai jan zalunci ko mai zalunta da zai jaba wani illa karan kansa yake jawo ma saukata mu kanka hisabi a gaban Allah ta hanyar barin zaluntar mutane kuma kai ƙoƙari ka sadar da umarnin ubangiji da ya umarce ka kamar dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ka ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da jinkiri ba ya ku mu'minai ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ya hana zalunci da dukkan irin fiskokin zalunci Ya yi umarni ma da ayaki waɗanda suke azzalumai domin a ɗauki zalunci a kan waɗanda aka zalunta a bayan ƙasa ya faɗa ya aiko da manzanninsa dukansu gaba ɗaya ya ba su littafi ba don komai ba domin su tsayar da adalci kuma su ɗauke zalunci a bayan ƙasa yana faɗi yana cewa hakika mun aiko da manzanninmu da hujjoji mabayyana muka saukar musu da littafi tare da su domin adalci ya tabbata a bayan kasa ya ku masu mulki ku ji tsoron Allah da talakawan da Allah ya danka a hannunku duk wanda ka zalunta ubangijinka yana nan a madakata kuma yana jira ranar da za a zo babu mulki babu takalmi babu sutura babu duk abin da ka sani babu wata dangantaka ba kusanta, ba mashawarta ba duk waɗanda suke ziga ka kai kadai za ka tsaya ka karɓi hisabinka ji tsoron Allah akan wannan al'umma ji tsoron Allah akan waɗannan bayin Allah ka ji tsoron Allah akan haƙƙin waɗannan bayin Allah ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala zai kama ka kuma zai tsayar da kai zai kuma kashe ka zai maka kuma hisabi Allah baraka wa ta'ala kadai muke roko wannan kasa ya fitar da ita a irin halin da take ciki Abubakar Siddiq yana cewa idan mutane suka ga ana zalunci ba su yi magana ba kuma ba su yi faɗa ba kuma ba su hana azzalimin ba to an yi kusa Allah ya saukar da bala'i ya gabe su da wannan bala'i zaɓaɓɓu su je su roƙi Allah ba zai amsa ba dan haka mun isar da sako? Allah ya sani mun saida mun fitar ubangiji tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya bada muwafaka ku yi wa manzon tsira salati sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ya umurce ku cewa lalle Allah yana salati da mala'iku suna salati da manzon Allah ya ku masu imani ku yi wa manzon Allah salati Allah kai masa tsira kai wa annabi tsira da albarka da alayansa kamar yadda kai ma annabi Ibrahim domin kai abin yabo ne da jinjina Allah kai ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallama albarka kamar yadda kai ma annabi Ibrahim wajen kai abin girmamawa ne da jinjina ya Allah ka yarda da halifofinsa guda hudu bakar da Umar da Usman da Ali da kuma alayensa da sahabbansa masu girman daraja Allah tare da mu da afuwarka da karamcinka da ihsaninka ya ya bai tausayin masu tausayi Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka buwayar da musulunci da musulmai ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai wangiji ka dirka kar da makiyanka makiyan addininka Allah ka sanya wannan garin ya zamanto taccan gari da sauran garuruwan musulmai gaba daya Allah ka kasance a gare mu mai taimako a kowane wuri muke Allah ka kasance mai karfafa mu da taimako da agaza mana ya Allah a ko ina suke Allah ga bayinka nan ya Allah ka kasance a gare su mai karfafawa mai taimaka musu ya Allah suna da yunwa ka ciyar da su Allah suna da tsiraici ya Allah ubangiji ka suturta su Allah an zalunce su ka taimake su ya Allah ubangiji an zalunce su ka taimake su ya Allah Allah suna da tsiraici suturta musu ya Allah ya mai saukar da littafi ya wanda yake tafiyar da gajimare a sama ka rusa kungiyar azzalumai ya Allah duk inda suke Allah ka rusa azzalumai duk inda suke ya Allah ya bai karfin karyawa ya gagara wanda ya gagari kowa ba su gagare ka ba ya Allah azzalumai ka rusa su ya Allah domin kai mai iko ne akan komai ya Allah Allah muna roƙonka shiryarka da kuma tsoronka da kabewarka ya Allah da wadatarka ya Allah Allah muna roƙonka aljannarka ya Allah muna neman tsari daga wuta Allah ka kyautata halayyar mu ya Allah ka kyautata mana wannan addini wanda shi da kubutar al'amarin mu gaba daya kyautata mana duniyar mu ya Allah wadda a cikin ta muke rayuwa ya Allah ka kyautata lahira mu domin kita ne makomar mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sanya wato rayuwa ta to ƙari a dukkan wani alheri da zamu rayu cikin ka Allah ka sanya mutuwar mu ta zamanto hutu a gare mu daga dukkan wata musifar rayuwa Allah muna roƙonka aljannarka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka bude mana ƙofofin alheri da cikarsa da kammaluwarsa farkonsa da ƙarshensa bayyanarsa da ƙuyarsa ya Allah muna roƙonka girman daraja ya Allah a cikin aljanna ya ubangijin talikai Allah ka taimaka mana kada ka yi taimako a kanmu Allah ka taimake mu kada ka taimaka akan mu ya Allah Allah ka yi tanadi gare mu domin tanadin ka yi amfane mu amma kada ka yi tanadi akan mu ya Allah ubangiji ka shiryar da mu ka kuma yassara bana wato ka sauƙaƙa bana shirya ya Allah ka taimake mu akan wanda ya zalunce mu ya Allah ya Allah ka sanya mu gare ka ba su ambatan ka dewa ka sanya mu masu gode maka dewa ka sanya mu gare ka masu kaskantar da kai gare ka ka sanya mu masu komawa zuwa gare ka ya Allah Allah ka karbi tuban mu ya Allah Allah ka wanke zunubanmu ya Allah ubangiji ka tabbatar da hujjojinmu ya Allah ka tabbatar da harsunanmu akan gaskiya ya Allah muna furtin bukatanmu ka cire shi ya Allah ya Allah kai mana gafara cikin abin da muka gabatar da abin da muka yi jinkiri abin da muka bayyana da abin da muka boye wanda ka fi mu sanin sa ya Allah kai ne magabaci kuma kai ne na ƙarshe babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah Allah kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa yi mana afuwa ya Allah Allah ya Allah muna roƙonka ka ji tausayin ka yi rahama ga mamatan mu ka warkar da marasa lafiyar mu ka jibinci al'amarin mu ya Allah ya Allah muna neman tsari daga bushewar ni'imarka da juyawar lafiyar ka ya Allah da mutuwar da wato da mutuwa ta fujua da kuma ya Allah azabar ka ka tsare mu ya Allah ka tsare mu ya Allah daga dukkan wani nau'in fushin ka ya Allah ya Allah muna roƙonka ka saukar da abinci da zaman lafiya a cikin wannan jiha ta Gombe a keɓance kuma ka saukar da shi a Najeriya gaba ɗaya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah mun zalunci kanmu da kanmu in baka gafarta mana ba baka ji tausayin mu ba za mu zamanto cikin masu tatsewa Allah ka bamu rabo mai kyau a duniya ka kuma bamu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta ya ku bayan Allah wa sallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aqumu ila salatikum wa sawwu suhufakum yarhamukumullahu wa iyyakum